واذكروا نعمة الله عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشكر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرتبة إلى النار yan uwa masu albarka na wannan farfajiyar masallaci masallacin gidan alhaji abakar bangaro da ke cikin wannan guguwa ta lokos a cikin wannan gari na mulakar rungu a yau muna ranar talata wato tara ga watan zirgijiya hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da a ashirin da shidda ga watan ne miladiya haihuwar annabi isa ta maryam isa shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda Allah ya ce yarda da kadarta wata ya kadarce da sake wannan masallaci tare da shugabanninmu da jagororinmu da muke da su a wannan masallacin Allah sarki ya haɗa mu wannan wuri kamar yadda muka yi juna alkawari cewa yau insha Allah za mu tattauna darasi ne mai taken fadail yawmin adha wato fadalolin ranar layya fadaloli na ranar layya ita ranar layya ita ce ranar goma ga watan zulhijja to fadalolin da suke tattare a cikin wannan ranar ta goma ga watan zulhijja wa turkun lati tusaidu ala tinani da hannun da suke taimakawa a kan mutum ya ribanci wato wannan rana ta goma ga wata zuciya kamar yadda muka ambata jiya ranar arfa rana ce mai daraja kuma rana ce da akwai ayyuka da suka keɓance ka Da ita ma wannan rana da za mu shiga gobe duk da akwai shagulgula da abubuwa da ɗauka hankali to mutum kada ya yi da addinin sa ya manta da addini fa inna yawmal adha min a'zami ayyadillah ranar da ya tsara cikin mafi girman kwanakin Allah cikin kwanakin Allah subhanahu wa ta'ala wayanda ya samar a duniya to ranar da ya cikin mafi girman kwanaki a gurin Allah سنن وهو يوم العيد الأكبر إذا تأتي كلا رام العيد ببا ويوم النهر المبارك كما إذا تأتي كلا رام الليل كلا البركة يفرح فيه المسلمون مسلمين تكيفان فيه بداعة ربه لله وبنجده ويتقربون إليه بالرضوية musulmi inda suke duniya suna neman kusancin ubangijinsu ta hanyoyin ibadar layya a wannan rana ta ranar layya wadda kiri kuma suna neman kusancin ubangijinsu ta hanyar zikiri wasalati suna neman kusancin ubangijinsu ta hanyar sallah wadda kabir suna neman kusancin ubangijinsu ta hanyar kamar bari wani gisa da kuma kyautata da suke wa junansu kun ga a cikin nan wannan na nuna mana daga cikin fallon wannan rana ita ce ake layya a cikinta ana yawaita sikiri ana yawaita bari ana yin sallar idi sannan kuma rana ce ta kyauta ta wa mutane gwargwadon abin da Allah ya azurta ka da shi gwargwadon abin da Allah ya azurta ka da shi na wa shi ya kokarin ke kyauta. daga cikin fadalar wannan ranar malamin ka ce annahu azamu ayyami inda Allah ita ce mafi girman kwanaki a gurin Allah hadisi ya kasance daga abdullahi ibn murtis radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala annabi da hawa da amince Allah tabbata a gare shi ya ce inna azam ayyamu indallah mafi girman kwanaki a gurin Allah shine yawmun nahari wa ranar layya Eh, summa yawmal qardi magana da sanar ranar da ke bi ma ranar layya kun ga wannan abu ne da mutum zai gane darajar da ke ga wannan rana imamu abu dawuda ya rawaito wannan hadisi al'allama muhammad nasiruddin albani ya inganta wannan hadisi yawman nahari wa yawman idil adha ranar suka da ranar layya wa sun ne bi zarika an ambace su da wannan suna la'annahu yawm al qubahi domin ranar da ake yanke da babu layya قال ibn القيم ابن القيم رحمه الله يقول خير الايام عند الله mafi alkhairin kwanaki a gurin Allah shine yawon naha wato ranar tuka ranar layya da haka wannan na nuna kwaladar wannan rana abu na biyu an da yawon irin ba. ita ce ranar idi babba Allah ya ce wa'azin eh, wa'azin haka ne wa'azin min Allah wa rasulihi wa'azin yace wa azanun min Allah shela ce kira ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi da kuma kira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila nas zuwa ga mutanen duniya baki daya yawmal hajjil akbar ranar hajji babba wa qala jama'atun min as-salaf jama'a daga cikin salaf suka ce yawmal hajjil akbar huwa yawmun nahar ita ce ranar layya وهو يوم استماع أعظم العبادات ita ce ranar da manya-manyan ibadoji suka taru a cikinta wato ranar layya akwai manya-manyan ibadoji wanda suke cikinta da daga akwai sallah kun ga aka yi sallah ne wa akwai zikiri wanda ake Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd wannan hana su aikai wanzami da yanka wato yanki dabban layya da alhazzarin da suke wurin aikin hajji suna yankan dabbobinsu da hadaya al'azai na da dabbobin hadaya mu kuma da allah gida muna yanke dabbobinmu na layya to ka gani rana ce ta yanka yankan nan ana yi ne ne saboda allah wasu da sadaka ana sarara aiwata sadakoki wal hajji kuma ga aikin hajji kaga duk waɗanda ibadodi ne manya sallah zikiri yanka sadaka hajji duk ku wannan rana kaga wannan abu ne mai falala abu na uku annahu min ayyam zikiri wa zukur ranar layya rana ce ta suke da Allah rana ce ta godiya ga Allah duk wanda Allah ya gwada mu na ranar ya yawaita zikirin Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah Allah ya ce farko sunan lahi alayya sawafa Allah yana ambata dabbobin layya da dabbobin hadaya a ambaci sunan Allah a kan sannan Allah zuwa ta ada ke cewa wani tukabbirun la alama hada duka yi waɗanda ayoyi na nuna daraja wannan rana fa yawmul adha ranar layya yawmul takbirin rana ce da ake so a yawaita kamar bari wata halilin a yawaita haidala wata hamidin a yawaita hamdala a yi wakara ya ce ayyamun tashari kwanakin da ake kira ayyamun tashari wato kwana uku bayan yi ma'idin layya ayyamun akalin kwanaki ne na ce wasirin da sha wa zikirin da ake zikirin Allah yanzu har da azumi ba yau mun yi azumi gobe sai dai kamun baki mutum ya kamun baki ko yana layya ko bai layya ana son in ka tare da tsaka ka ni sai an taimi da an dawo wanda zai yi layya ya fara namun sanar layya wanda kuma bai yin layya in ya dawo duk abin da ya samu zai yi abu na hudu fi sha'iyatul udhiyya al-azima wato wannan ranar akwai alama ta dabbar layya mai girma wadda ake yi kaga wannan ma fadarar da Allah subhanahu ta'ala ya ce fa salli li rabbika wanhar kai salla domin ubangijinka kuma da zo ka dabbar layya wa qala subhanahu mai girma da waya ya ce lan yanala Allah duhuma lan yanala Allah dabbobin da bai fi ga hannu wala ji ba a wajen su bai kai ga hannu wala ji ya na da hulka ga wajen su tsoron allah ku shi ke ke kai wurin allah hadisi ya tabbata daga anas allah ya kara masa yadda yake da yi sallallahu alaihi wasallam bi kaba yi annabi ya yi da raguna guda biyu farare masu ƙahoni masu mai kaga duk wannan rana na yi imamu nawawi hulla ne shi al-uluhiyyah sunnatun muakkada idan ne ya sunna ce ne karfi wani yanzu a azalu sha'irar islam kuma tana daga cikin manyan manyan adabun musulunci abu na biyar daga cikin farnar wannan ranar annahu yawmul farhi wa surur ranar farin ciki da murna ce annoba wanda shari'a ta halatta mana mai murna mai farin ciki yace inna li kulli qaumin idan mazala ce tun mutane suna da idi wa hadha na? to ku musulmi ku ji da kyau ranar idin layya da idin azumi su ne ranakun idin kenan ranaku ne na murna da farin ciki dama in an ka ce idi ana nuna abin da ke maimaituwa a shekara ko daya to ana yin murna ana farin ciki har ka ɗaki ga wani ba sa mu shari'a ba ana danyo wanda ba sa mu shari'a ba eh Allah ya sa a ce yau ba fa yusra ofihi a wannan rana ta yi daga abin da aka da izharul farji ana so wannan rana ka nuna farin cikin ka nuna farin ciki izharul farji yadda aka san ka sa tuwari wayanda kake ji da su ko sabbi ko sabbi ne ko ba sabbi ne ba kayan da dai haka ji da su waɗannan ka dauko su kasa wata wata aka ala da ahadi a wannan rana ana so ka yalwata mu yaki eh gurgudan halinka ka yalwata mu iyalinka da duk wani abin da zai karɓa sunan yalwatawa ka sa su shiga farin ciki ka yalwata mu wannan duk addini ana so ka yi shi a wannan rana ta ne wasilatul arha tare da zumunta duk inda yan uwa da abokan arziki suke da abokani da abokan hulɗa a je a tare da zumunta da wa idkhalu surur ala musulmi da shigar da farin ciki ga musulmi duk wani abin da ka san za ka yi ya sa musulmi su yi farin ciki su yi murna su ji daɗi ba da so wannan rana ka yi kenan ba a fa shi wannan duk abin da zai sa musulmi ya shiga damuwa ya shiga bakin ciki ba a fa hayi ma'azikin ti'a da adadin muharrama tare da kuma mutum ya nisanci duk abin da aka haramta wani munkara mutum ya nisanci abin da shari'a ba su don an ce ranar farin ciki ce ga musulmi shigar da farin ciki to karka ɗauka duk haram duk abin da an haram ya dawo haram ranar iri duk abin da an haram yana nan haram ba a hana su zina ba kamar da wuce ɗauka su ta zuwa su zina wasu su ta zuwa ne wasu zai yi shaye-shaye sun sun dauka kamar wannan ranar an dauke su alƙalabi na rubuta sun zai ba daidai ba ba haka ba Allah ya samu dace abu na uku hanyoyin da ya kamata su taimaka muna wajen ribantar wannan rana da muke fitar da gobe na daya mu tsarki ga Allah babu abinda zai sa ka ribanci gobe ka ribanci da alherinta ka zama mai kazar-kazar sai Allah ya tabbace ka duk abin da za ka yi kada ya zo da Allah abu na biyu al-mubadaratu ila salati al-eid ana so mutum yayi sauri ya yi tattalin shiri zuwa sallar irin da biya da mutane ka yi kowa suka jace wai tsari nawa ka yi ta ce to wancan masallaci ƙarfe takwas da rai wancan masallaci tara saura kwata wancan masallaci ƙarfe tara sai mutum ya ci taroliya shin daga tsaya wannan inda sa ya tawaye azumi gaske ka yi kamun baki ni an matsala don allah ka yi wanka ka shirya ka wuce zuwa hilin idi kana tsaya kana kabar bari in ka je hilin iri ba a nazila ka zauna kai da mukirinka har liman yi wannan ba ƙarfin alheri ya gaba an gane ko Ba a azamu ma yi inu alal kubur mafi girman ikhlasi shine mafi girma abin da ke taimaka mutum ala qubulul amal akan Allah ya amshi aiki saboda ni ikhlasu niyyati lillah ya tsike ne ya ce ga Allah to daga nan yin wannan saurin kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi ya kasance ya hafiza ala salati fi manzo Allah na wa akan sallar Eid waya ya'muru nata nasa bil khuruj laha kuma yana umurtar mutane su yi zuwa sallar waya wa hiya a'zamu sha'air al-islam a zahir ita ce mafi girman alamomin musulunci na bayyana abu na uku daga cikin abin da ya kamata mu jibanci wannan rana ta gobe al-ibtadu min takabir mu yawaita kabar bari الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الهم ونذكر المسيح وقد كان الصحابة صحابان يعمر سنقتك يكثرون في الأحوال سنة يقول الزور في حسن الأحوال والمساجد da masallatai war buyut da gida duka ana yin waɗannan kabar bari raba mutane raba ruwa mun gane ko saboda haka ana so in Allah ya gwada mana gobe kowa ya ta zuwa sallar idi yana yin waɗanda kabar bari in aka je hilin idi kuma a zauna a kai a gidajenmu a masallatai sai abu na biyar ada'u al-ubudiyya ala sunna mutum yayi layya bisa sunna wannan layyar da zaka yi da bisa sunna ma'ana bisa karantarwar sunna kada ka yi layyar ito ba tare da ilimi ba ka yi ta akan ilimi an gane ko خيرون من ليل أبي سعد الدنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم منا جمع لهم منا سكرة سجل يدعكي Kulayyar nan abin da suka kanto ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, wa yakunu zalika ita layyar da ana so ta kasance ikhtiyar salimatu min al-qulub lai kamar zaka da ita ta kuta daga dukkan hali idan ba ta da wani rikin lafiya ne, an yi ta bayani a kan wannan sannan wa zauni fil waqti shari'i mutum ya yanke dabba a cikin lokacin da shari'a ta bayar cewa sai limanin masallacin ku inda ya ce da dabba sai ya yanke dabba in ku bai ce da ita ba aka je da aka dawo to shi ke nan sai mutanen sun da yake da gudunsu wata smith wata kabir ana ambata sunan allah da yin kabbarka in za a yanke dabbar juna ka ce bismillahi allahu akbar daga nan wani misali ila zabiha ana so dabbar da za a yanke a kyauta mana kada a kwanta mata kada a ambaci a yanke wata dabba kusa ga wata duk ba su yi ɗaya na aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya wajabta wa akan komai yace in za ku yanka to ku kyautata yanka eh ku ba haka yace ba saboda haka ana so a kula da irin wayannan habari abu na biyar al-ihsanu min zikir zikr du'a wannan rana ana so a yi wa zikirin Allah innan ayyama lafazila kwanakin nan kwanaki ne masu falala da aka aribance su ta hanyar yawan zikiri da yawan addu'a wani al'afdali al'azka daga cikin mafificin zikiri shi ne hailala da tasbihi da ta'amini salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu abu na shidda silatul arham tare da zumunta wal ihsan ila na da kyauta mutane ana so a cigaba da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba an yusata lahu fi rizqi wanda ke so a yawan wata mai ga arziki ne wa yusa rufi a asari A ta gare shi da zurbai ne fara ya sirra ya tsari da zumuncinsa da haka ana so a kula da wannan daga cikin hanyoyin da suke taimakawa wajen ribantar wannan kwanakin shi ne al'insari da fukara kyauta matalakawa wani masaki da taimakawa miskinai bayan bagi an yi kunan fukara ya kamata talaka su kasance nasibun min luhubin ubaha suna da wani rabo na naman layya wa sadaka kuma suna da sadakoki sadakokin da aka suma a ba su. abu na bakwai ko na takwas alimta'adu anil ma'asi irin wannan rana ana su a nisanci sabon Allah wani munkarar ana son dukkan wani munkarin abu a bashi duwana abin da ka zai da kyau a shari'ance ba na son gobe ka ka nisanci saba ba Allah an gane ko faminan nasu man yi zai yi ul'ida cikin mutane akwai masu wulaƙantar da ranar idi bil'agani su mai da hankali ga waƙoƙi wasu waƙoƙi da aka ranar su da su ɗaiɗaya da mata wata barnus da hitabban zaga ‘yan mata eh watarkin salawa da kuma barin sallah irin ranar idi wani gaba ɗaya salloli ne komai ba a azahar babu da asar babu magariba babu shari wanda yasa wadidi mafi da ba da kyau hada yunafi shukurin ni'amar wannan yana kore gode ma ni'imar Allah wanda yayi haka ya da wannan rana ranar sharholiya to bai gode ma ni'imar da Allah ya masa eh Allah ya kama dace Shehu Islam Ibn Taymiyyah yake cewa fadala ayyamu sana yawmun lahar. wato rana ko shekara ita ce ranar layya don haka ranar layya rana ce mai daraja a nisanci sama ma Allah tsoron ta'ala a cikinta don haka ƙarshe malaci inna yawon azaha lalle ranar layya yawon azim rana ce mai girma mubaraku rana ce mai cike albarka fihi da'a a ciki akwai ayyuka na da'a wal qurba ayyuka ne mun da ubangiji wa izhar sha'ir al-islam da bayyana da alamun musulunci fafita nemo hukuri ban ci na rana bi tawbata da tuba ga Allah wa zikiri da zikiri wa salati da sallah wa sadaqata da sadaqa wa salatul arham da sadar da zumunta da haka anan Allah ta'ala an yi taqabbala minna muna rufa Allah ya karba mana ayyukanmu wa minkum da kukan kuwa ku ya karba mana salihal a'mal wa an idana wa an ida alaina a ayada ko muna rufa Allah ya sake maimaita muna wadan kwanaki da muke hudanta na kwanaki iri bil amini muna cikin aminci wal iman muna cikin imani wa salama muna cikin zaman lafiya wani islam muna musulmi wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa jima'i a nan ma kawo ƙarshen wannan darasi namu na yau kuma in Allah ya yarda sai kuma Allah ya nuna mana wani shekara za mu tura da inda muka tsaya kasancewar na so akwai kwanaki uku da za mu shiga su ba mu nasta mu bayani a kan to amma dai na san mutane ta gurgula sun yawa ba ga koyo mutane sun zai zaura zaura Allah ya nuna mu in dai Allah za mu kokari cikin kwanakin nan mu ga cewa an yi bayanin waɗannan farlo waɗannan kwanakin Allah ya gama mu abin da muka karanta da dai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi ya muna Allah shi amintar da muka abin da muke jin su a idan akwai tambayoyi da suke da alaka da karatunmu sai a yi wajen tambayoyi idan ko ba babu sai su tsaya nan lokacin sallah ya yi a yi kiran sallah sai su yi sallah Allah na Eh, eh ta eh, eh. eh. Kuke wai cikin sajada ana yin salati to gaskiya sai dai tasbihi ita sajada sai dai tasbihi ko addu'a eh amma magana kana yin salati cikin sujada gaskiya yana bukatar sai mai a eh sai da duk da aka duk shi ma addu'a in ma wani ce ana yi ba za ka ce don addu'a ce Allahumma salli ala Muhammad eh kaga ba da ba amma dai abinda aka yi cikin sujada mutum ya yawan addu'o'i da roƙon Allah da tasiri da hayar su an kai su a yawan eh Allah ya samu rashi na akwai da wata baya ta akwai tambaya da bismillah wai wanda har da alaƙa da karatun da mun kai ko karatun jiya eh mutum na iya tambaya na? eh da a da zarar an gama arba shi ke na an gama sai mutum ya dawo da zikirorin da aka yi allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd yanzu shi aka so a kai sai a dawo mai a kai har ta gari shi har za ana da aikai mutum ya yi kokari ya sai ida da wuri na gaya muku ba kamar yadda muke yi ba sakacinmu ya yi yawa lalacin ya yi yawa mutum ya yi zaune tun da tsari ka gama su ba ta kana nan zaune ba a komi wai kai ba ka san da wuri kan gana ka ta in zuwa da wani alheri ka sai da wani ba a tila ka yi zaune ka yi zazuli ko ka yi karatun ƙura'ani ko ka yi hanyara ko ka yi fari ko ka yi salatu annabi ko yi kai wannan ka ji kaga ji kai wani amma gaskiya a tuna mutane ke lalata su yayi yawa kuma ya ga sai a haka akwai matsala tsakanin da Allah Allah ya zama da shi to ina nan za mu tsaya abin da ma karanta ne dai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yare mana Allah shi gana ta mu zurfin mu ba shi ɗaya. daya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.